sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a kasuwar sasa ibadan a tsakanin hausawa da yarbawa gwamnatin jihar oyo ta rufe kasuwar kayan gwari da ke sasa ibadan kana ta kafa dokar hana fita a yankin na sasa da ke karamar hukumar a kinyele kakakin gwamnatin jihar oyo taiwo adisa ne ya sanya wa takardar hana fita hannu a madadin gwamnatin jihar oyo inda aka hana fita daga karfe shida na dare zuwa karfe bakwai na safe shugaban kasuwar ta sasa ya ce ko da yake gwamnati ta yi daidai na rufe kasuwar da sanya dokar hana fita amma dokar bata isa ba don magance wannan rikicin. Sunana Alhaji Usman Idris Yaku ni ne ciyaman Sasa Market Trader Association wannan doka da ta kafa kamar inda gwamnati ta kafa ita gwamnati ba za a ce da abu da ta yi ba daidai ba ne amma ita dokar nan a yanayin abin da ya riga ya faru a wannan kasuwa sai mu ga ba shi daidai da abin da zai magance abin da ya faru ba. Kana nufin mi? Saboda a lokacin da hankali ya riga ya tashi aka fara kone-kone ana asara asarar rayuka idan an ce an yi doka daga karfe shida na dare zuwa bakwai na safe wannan doka abin da ya riga ya faru ya fi karfin wannan doka don dokar da ya kamata wace muka fare inda an yi ta za ta kawo maganin wannan abu ita ce 24 hours da hali yanzu wani hali ake ciki a nan unguwar ta sasa halin da abubuwan da suka faru sun faru marasa kyau saboda an riga an yi asarar dukiyoyi da rayuka da shaguna da dai abubuwan duk da ba a rasa ba yanzu dinnan zancen da ake yanzu yanzu na ake kira na cewar ainihin majority gidajen mutanenmu na hausawa da suke Aya. kuma wa'anda suke abin nan duk kayayyakin yaran unguwa sun sun fage suna ɗebe musu. Babu jami'an tsaro na anan sasa yanzu? To ai jami'an tsaro sun tara kan kwanoni ne na titina akwai lunguna lunguna waɗannan duk inda tunanin mai tunani yake akwai su da yawa kaga su jami'an tsaro ba su ga inda lungunan nan suke balle ba ta garin nan a samu in kama in za a kama ba ko kuma in su gani su gudu kan titina ne kawai suka tsare. Kamar jami'an tsaro? Eh akwai jami'an tsaro na sojoji akwai civil defense akwai 'yan sanda wayannan kuma 'yan wannan kungiya sabuwa da suke wannan area din nan su ma akwai jami'an tsaro a ku. eh to duk labi mutanen nan da kaga an kai wayannan 'yan amataku din nan suka kai mana su duk labin su suka to amma kamar kana zargi ne Ah. <laughs> ba magana zargi ba ne ai kafin zo a matakun din nan ba a harbi kowa ba ba kuma a kona gidan kowa ba na tuntubi shugaban rundunar tsaron a Mochokun kanar Olayinka mai ritaya a game da zargin kashe mutane amma bai ɗauki wayata ba na kuma tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo Firtandan 'yan sanda Gbenga yi. a game da zargin wasoson kayayyaki a unguwar ta sasa ya ce zaman lafiya na dawowa komai ya koma daidai duk wanda yake da wani wani korafi ya kai wa jami'an 'yan sanda suna nan a ƙasa. The policemen are there. If anybody is having any uh, they should meet the policemen that are on ground. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.